Yau bakuncin wa muka daɗa samu. To bakuncin Hajiya Rashida Tsakuwa. Gidan masallaci lungun malamai in kiyata kenan. Kwanaki kin ziyarci dandalin VOA kuma muka yi batun sana'a. gaskiya mu dai sana'an nan sai dai mu ce alhamdulillah alhamdulillah ala kulli hali domin sana'an nan ta riga tana rufa mana asiri da mu da 'ya'ya dan ba dan sana'an nan ba bamu san abin da zamu dora da zira'a ba dan wallahi mun yi wa Allah godiya muna nan da ƴaƴanmu da jikokinmu a cikin rufin asiri sai dai mahassada da suka sa ido to kafin mu je ga nan wajen alhamdulillah gashi kin ce kina a ina kike saro waɗannan kayayyaki wallahi a Saudiya To gashi Saudiya kullum ana ta samun eh, hauhawan farashi da sababbin dokoki. Shin wannan dokoki da hauhawan farashin baya takura harkar kasuwancinki. ki? To, yata wannan bayani da kika yi kin daɗa tsokano ina zan miki bayani kin san wannan Allah irfa baya jin sanyin komai mu da mukiya da suka tashi yi mana baki sai Allah ya tabbatar da bakin izame mana alkhairi a tare da mu bakin cewa da sai aka ce hajiya Rashida ba Saudiya take zuwa ba Legas take zuwa ko kwatan take saro kaya sai ki ce kuma daga saudiya kika saro sai in ce kuma daga saudiya na saro yanzu da allah ififita da mikiya wallahi yanzu dai saudiya da ake ciya na mai da ita dawakin kudu tabbas ta zama dawakin kudu a wajena mm. dai yanzu dai kin ga na je na dawo ranar litinin karfe ɗaya na dare yanzu kuma albarkar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ran juma'a zan koma a wata ana zuwa su nawa ai ne a wata ma yanzu ubangiji da ya amince da ni sai ya ce in je su uku su uku in ga ƙaryar makiya to kuma aka siyo kaya suna karewa wallahi kaya kaya masoya suna siye makiya kuma suna yin dariya ina kuɗi suke fitowa hmm. Allah kuma ina budawa To me yasa ya <laughs> aka kika samu eh, makiya suka miki yawa? Ba ai dole makiya su min yawa. Dan kina mace ko kaka. Wallahi tallahi mace ce a gaban maza dubu a tsakuwa. Ke daga nan har wakin kudu. Dan a cikin birni ma sai an tona irin mu dai irin mu dai a yanzu dai wa'ina za a ce suna shiga maka duk wata so biyu so uku. Mm. Gaskiya za a tona. To kaka kike zuwa maka duk da gashi. Yau baki ji ne miki bayanin ma ne yar gidan masallaci ce lungun malamai ba ai a tsakuwa ma da babbanci. Wallahi haba wa addu'ar mahaifi ta aiki mm, banda mahasada wani irin gwagwarmaya kike fuskanta gwagwarmaya kuma aini kullum a cikin ta nake gwagwarmaya kuma mutumin da ya hwado a fannin sana'a kuma aini duk sana'ar da da na fara yi sai na samu dan tayayya yanzu dai ta zuwa maka nan har yanzu ba samu ma namiji ya taimaka ba <laughs> ballantana kuma mace mm. na yi keken ɗinki na yi sakar uli, na yi dambun kifi na yi wannan mai yake da suna ne na yi kankara na ke ba abin da ban iya a sana'a ba sana'ar da aka yi min kasafin da aka yi min guda ɗaya ne da har yanzu bai tabbata ba wallahi 'ya'yanmu hagori akan gai musu cewar karuwanci muke zuwa muke a maka don kina zuwa maka tabbas mm. amma kuma bijahin rasulullahi sallallahu alaihi wasallama Allah bai taba nuna muke na ya gani da wannan harkar ba kuma 'ya'yana da aka ce 'ya'yan mata ne wallahi na yi wa Allah godiya tunda ike ni na san tsarin da uba na imin shi mm. nake yi wa ‘ya’yana. baban su ya daɗe da rasuwa ne baban su kwanan nan ya mutu watan sa bakwai kuma a ce ‘ya’yan mata a to yayi ka san namiji in ba shi da hali in Allah ya wa mace asiri da da akwai mahasadan da za su yi ta kwarkwaran cewar ka a zauna lafiya da kowa to yanzu an faɗi matsaloli da gwagwarmaya kai matsala matsala mai shige ta alhamdulillahi wallahi Allah kan kullum godiya nake masa babu iyaka don gaskiya kullum ubangiji Allah daɗa ɗora ni ike akan nasara. Abin nufi a fannin um, abin duniya me aka tara ko ba zai faɗo a yau, kuma alhamdulillah wannan sirri ne ai mahasada suna nan suna gani. Yanzu ma da na ji an ce na yi wa wata hanyar tafiya maka. sai an karbi gida a hannuna sai na ce aje a karba ai gida ina da shi mm. fuloti guda bakwai gashi can na sa a kewaye kuma akwai gida a Kano yanzu ma wani ake ciniki mm, a rijiyar zaki wallahi duk a harka tafiya maka. Ana samun riba? a riba akwai tunda an ƙara kuɗaɗen kayayyaki a can maka wallahi duk wanda ice saudiya ba daɗi gaskiya ƙarya ike yi kuma najeriya mu ma akwai rufin asiri wallahi yan uwana mata gaskiya abin da zan ci da su a daina gutsiri tsoma a daina sa ido a daina zama da munafunci domin ni da can furi ce ni duk mutumin da ya kawo min munafunci ya san ma ni ko ɗana ne ban na rufa mar asiri domin ina jin tsoron Allah ban san ranar mutuwata ba don haka Allah ka rufa mana asiri ka buɗa mana harkokinmu. Baraka Bashir murya Amurka daga Kano a Najeriya.